لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تعدي تبت يا الله الصلاة يتشي بأمين شوي نولي تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيو هذا كراتو يا لتاتي شرح السنة يا الإمام albarbahari rahimahullahu ta'ala nan mai tafi shi beni ko mm. ya fafar 1438 na ji ne da bi tsafo shi beni gaga ko mm. ya novemba 2016 kalenda ya miladiya nan ya ci gaba karatu ko mm. man ga wa'adam annan nasa page 289 man ga wa'alam annan nasa lawakafu inda muhdasatil umuri ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة واعلم أن الناس يوقع كذا عن لو وقفوا عند كل lawakafu inda muhdasatil umur ba an yi ga da jikini a ci da ngole e baye woro na tsana ma ne ga ki tsaye woro ya dina nan Muhammadu ta wallam yatajawazu ha bi shay'in amma guga da yando ciya lam yuwallidu kal duka wallam yuwallidu kalaman amma tsa ga woro ya mimma lam yaji fi asarun an rasulillah na asaru daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wana wala ana sayu mu bi daga basa hadu ji bana lam kun bid'atun da sanan kashi hmm. ne hmm. da ide gashi shi zanduro ina wa mutu ne na ce ci gana ina nan muhammadu gana ina sabi ani sa sallami ta fi bona ajibi na ji za mu nema fari na zando mu da tsami boye guadini wa ya zama lankali agu na siyan alkur'anu gani bai sunna hmm. fi sabilillahi náà lé ẹwọ́rọ̀ àtọ̀gùn àdínì wọ́n tọ́ àmọ́ ẹwọ́rọ̀ àtọ̀gùn àdínì ẹgbẹ́ kí ibo dáńgọ́ tí wọ́n rà ìbílájọ́ àgàngùn àdínì ban a cara yi na lagan gaya adini wani ya gani kashi zandoci iji ta yadu zandoci ji wuce a cimice bicin wuce na zan doci cina suku ya zayi da ba mu ceto a ga dalili ga nu a caji zan doci waje a adi na wule ga lele ga wuce na na ku ga wule a na biya ko ga wule hadur ya ko ga wule za ka zai ga wule kazan ya wuce na mu ga ga wule na na suku waliye na dan kula na ba waliye na dan suna na ba zan doci a wasu ga dalili ga daunanu hmm. alita ji kiyo alita ji zando ci oto ma wunje ga ile gan za ne za kiri ki ro yen do ne za wunje ga ji na wa lefe ile ga wuce an ji an yawon jikiyo e wa an ji na wunani wa wa alam annan na salon wa kafo inda mu da satin muri wala mai ta jawo zuwa bi shayi wala mi wali du kalaman min malam ya je fi asalin an rasulillah sallan wala ana sabi lam takun bida ba na limal barbar ga lau annan na ta da za an ji shi wani wanda su an gishi hmm. aga wakafu inda mu da sati lumuri ko hmm. aga ɗege bayani ga tsamin ma'ana kaga yi rayu da tsamin da kuma jini wa a cagwa sun sunna a cilu sunna gwa a ca da lagwa sun bidiya amma mafuwa gwa sunna ga amma matsa ga wuro shi yadda jini wa yadda shi madiyar dalili a na alamutuwa ko hmm. wale firar ku dala shi bai zai shi suna nufi sa a sallan bana a jikin adawa da muna ne mai yi tarikun fekum bayan ta masarsu bihi nan ta zullu ba da kitabun layi wa sunnati ne lugwaye ne ya gami tuya a jihanin ni ta fiye yarce shi gani bai sun ne ni a nabi ga tarar tukun alal bai ba ne ya ta yankon boro lailu ha kana har ya ya shuke wa rai gidiyo la ya zai gwana ha illa hali ku za lura fanki luwa sai ko sai zai ga jan laka nan e bago mm, ene ya gwa ganin ga yi latu sunna ya ne bisa sai da yana saduji ta e tubo ne eh, eh, eh, ngamala aja ga inni safata an la ta huka saka illa bi athar fafal kun hmm. ga ya jiya wani kai cewa ya liya sai bi athari na ji wala ga kif haisu wa kafal qaw ba na jama'a mafalu ya ke gina ke jago wa kulli ma kalu e gane ma ga gane nga wa imamu ahmad ibn hanbali nga ngoyi ne da ga ga gwaji ne ona illa face wa de imamu na ga wuce shi ujonin ko ji gani ku da bugo wa ne ga ga ja bunu safa to ja da bunu jirani na da ibn karrani dan gani bi abu mansur al-maturidi shi ne ya gaza wani ba ta wani kyau wale ba mu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da ya zaji gagwa su sunna suku a ci magadan wuce ba lole ya yi rinda jama'a jiki a ma biya wa'alam أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا mimma أنزله الله Au ya zida fi kalamin la, au yankusa, au yunkira she’an mimma kalallah, au she’an mimma ta kallama bihi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, fataƙin larahi makallah, wan zurli nafsika wa iyaka wal gulu wa fiddin, fa inna laisa min tariqil haqqi fi shay, wa wa’alan dubbe, annahu laisa bainal abdi. da ya wujo wa baina an ya kuna muminan ko dangane da wani sai muminiya hatta ya fira kafiran su gashi su kafiri bi ma'ana eh jidan asali ya zo asali musulmi musulunci amma ya ji dan wannan musulmi eh da ka bejo ji kiyo wa musulunci wa tulu ya kafiri don wato ya wuce gayi an ya jihada shay'an mimma anzalahu Allah wuji juhudu gaga wuje da àwọn ji inkaru wu lagama na ga wugwa ye na so ya ci hinu ga alqur'anu ji gaskiya ga sunna ji gaskiya ga annabi sokoto mutuwa ga annabi nuwa annabi hu annabi nuwa annabi musa annabi isa annabi ibrahima ga mana su ta soko ga alkiya ji dabwa ga aljanna dabwa ga yana dabwa ko ji yana ko ga wuji ma ne malaika jiya no le na. emi ne yana yi sokoci yi na gaza meje da gangani da yayo ku ga sallah ji dole a ku ga azun ji dole a ku ga zane ya lalli ko ku ga ya zawu ya lalli ko ne zane ji kiyan annabi musulmi aw yazida fi kalamillah ko ma wani labibiye labi wani labibiye da ga yin soko ko laji ganewa mm. hmm? sokwa gangan wani kiyo wawuro ga biyu na tu gandu na su kiya gaugaya su kuga dauro auyan kusa ko mawaye gaya su ko ji su ki su da mini kuranu wa ne ba su ki yusuf ya ga love shi wa ga ko kuma a ga love a lole ga din ne ya yi musulmi auyin kira shani ma qala allah ko wajen kare ne timi ne na sako gana. aw shi'a mata takallama bi rasulullah ko mutumin yana ne yana alaihi sallam gana na su da ya ce ci rahimakallahu sai guyo wanzu li nafsika ci ne ta wai ya ka wal wa fi jin mai jiga gani bai ya iya ka bitu da dinin fa inna samin tare kil haqqi fi ga yabo na gigitu da dinin wanda ya ko واعلم أنه ليس بين الأبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله ko yau ke dai tsakangole musulmi sun ya take zahirin musulunci yau na nabi ga umirta wa katilan nasa sai shaɗu an lalawa ne wanda wasu lawar sun sarfai za fa alu zalika asamu min nidi ma'amuwa mu'alamin labi ake yi sabon ajin furga mu gozayi sale da ta da zari buta ga kina sai Allah ne mu mun mutuci amma la sallah ko aiki ne amma la zakaya aga aniji da ja da gota da dukiya yi sa ya madan bayan sai ce annabi sa sallu ga buniya al-islam ala sa wasu ta ce mutu ta ta Allah Allah wanda sai da ka sa ce ta zakat wa mu ramadan hadil bait ko ne eh, ko hada karshen hadisi ne ko hadisi ya usama ibn zaidi usama ibn zaidi radiyallahu anhu hadisai usama na ya zagen ku da ushiga ushiga la ilaha illallah usama ta zama ciwo annabi ce ga usama ga ka tanta ba da hankali la ilaha illallah wa ba na wala ilaha illallah gana ko hadis na annabi za a cikin gaban sallallahu alaihi wasallam zana ya salla yi yi wa takbala kiblat na ci wa alqibla yi wa kala ga ja ta ci je ne zuna zane ki ne yi muslimi no le uya ta cin zaire muslimi bu yi go ko jiga na ko kawai da magabi ya ji na a ga to shi ke nan yannan yiwu na gaza wato musulunci wani yau ne mune bukata ya kama su hujja wala hujjoji tabbatar wayo da wanda to shi gaban maku na mu'azzibi na Hata na ba sa da to ya ji za za ba su za su ci tudatu wa ma kana rabbuka mulikil qura hatta ya ba sa fi ummiya rasula to ya ji zai ji za ba su ga ci tudatu number 2 zanna maganci masu wai da hankali wai da na ibn hanabi zai rufe alƙalam ma salasa alƙalam ciki za wuta mini abu an nayi mata ya zana le na sura sun zanale le unci ga ne kafirin wa ga zanale kafirin ibn wanda ɗiɓa ko ladi ganewa daidai ta ci masu ku zane dai kuje kuskuru jan wọ́n pe àdìsí yẹn zane sí ju zan da rakun ci da yanki ci mata bo rakun ci da mai ci ci da ga wanda bai iya yin ya Allah ma an tabiri wa anna rubuka Allah wa gai wushi mai ce ce wa eh zo ga Allah ma an tabiri Allah wa gai wushi mai ce ce no ga ga a hadis ne ga musulunci hmm. amma ga shi da hmm. ci bi ce bu tsanani yake yau ne ba fa umma ajiyu tilas jan ebo na aji za la su wula ga kafiri ciwugan ku ne fi kafiri ciwugan ma ga kafiri ebo aye illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman no ne ko da wabitu na ji ta ji ce kuma dabo ga na ma ke lo musunci ro a ta ga labarin da tilaji kiyan labarin da la kiya ya wa ya ga na ma ke je tawiliya e yake mu da sakaniya Hmm. ya etu kazan kafiri cuyo bai za kazan na lutun shi nan wani kafiri ya dai hukunciyar alal itlaka ba dai hukunciyar alal ta'ayi bani jama'a nan musa ya ko in ga nan musa ga ijalla na ilahan kama lahu aliha wa ne ya ji buta ne ke mina su ne na ji buta wa nan wa kuci yayi ne ya na buta ne ke mina su ne kuci ne ji ta nan Musa ga nan Musa ga ta qaumun na e da yayi ne jadi jahilci ne Musa ga nan innakum ta e ne kafirci na min e e da baki bu e ga nan Musa ga aliyar ne ko a ga aliyar safi rabbuka ne da zila alaina ma idatu minas sama na waci yan yi ci biya daga sama wani wai taqullaha in kuntum mu'minin sai eh, su ne so ci ku doga ji kiya ku doga kiya sujudi li gairi la inga shirku amma mu'azu je wuci jus da da annabi sallallahu alaihi wasallam nan annabi ga mu'azu wajiri da duwa hmm. kila wace ga wani kashi wuce ji bayani a nuna annabi zuwa ta laukun amuran ahadan an eh, yi zuda hadin la'amar tulmar ata an ta zuda li zauji kama ya zaka fili na nole wa dalil da ya ba su ko bitu wala ta kafa malai salaka bi ilmin ina sama wal basara wal fu'ada kullu laika kana anu mas'ula wa ga yin ya lalli ya ramu ne wa mai kafirci mai fasikanci mai bidiya mai kaza waje da inda ba su gwamnati cikin Nomba two dabe ma ka ina wa rahuwa wa zazunar kun waye kafirci mutum waje kafirci yi? gebe na da kafirci kwa da kafirci yi. Nomba three wa ma da ya kini yan wayan na jiga wa ji zato sawa sai laza zai shi ta ne kusurci ba zai shi ta ne bukasira na zonni ina ba da zonni isu ko ji gane ku ta kuma alaikum min Allah innakum fi min Allah burhan wale kaida kamar shi abu sarawi na ji a nga malan man wuci ko ga gan man wuci ko be li kali be be be be ga a waye ga ta kafir yawo wa ya zan da shi mu shu kafa ne ka su yi sa'u zan da kabli da baji zan ce wayewa kalu na zan ce wayewa umma da wani ke na kula da musulunci hmm. in na jiki an su ji nole na e, jima waza zu musulunci wani aje ya e, ga idabo e, ga zu musulunci ya tun idabo gugo ga zu musulunci a fida idabo gugo ga zu musulunci oge ji shakka biyan da ce ga ki zu musulunci ga ya kafiri ce dan bane ga ga nga azụ zu musulunci ce ce wala kali kalu kalimata li kufru kafaru bada islamiki kaza ga ga ya ma ga kafiri zuma musulunci abu zai ji wa zube zai ji ce cane ce wuju ya wani na zando rojin wa sai ce ci bugi nan wannan yin sa a sama ganya ga na ya kunu na yin ko wannan yin sa a sama na ya kunu na ma kuna na kudu wani labu kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum da sa zuna lata da zuru karkafartum ba da imanikum munafiki wa a ga kila ya ce kili a sai jiki a sai ji tsamu a ganin a ne ga sahabi na ne da na fa

sai jiga man kafara billahi min ba da imani illa mun hukura kalbu mutma'innun bil iman ana ga ji ci ga ce ci bayan imani banin da gwaza na ga ji tilas yanzu mai bi imani na amma ga na ga jannabe da ga ji tsawo bi alqur'ani ko be sunne be ga na su da na ga ji ke azu musulunci yake dan bone da ga lunga azu musulunci ke wazo ya zai ji ce canan ko ce mi wa dunan zuru da ko ji zai zai ko zai kabari da zauransu wa ne ga ibada shi no ne hakki ya ce cin hakku da ibada ya buro la shi ku bi a hakki ya ce na ta ce jo na jibuta magala ndora fau ba ci ma aqida shi bigan ci masu ku da ce le kafin ci kowane ga adiniyar yahudiya ko adiniyar nasraniya ko adiniyar majusiya ga adini wuce ya je yin wa magujin wa magajin adini wuce wa da da ajin wuce dole wa jima da nan da adini nan muhammadu ya wani zane ga ya da kai da irin zane da musulmi ko ji gane ako ko da kai dubun ga je ya lalli ko wani umade shi ba nura ku ga ya zawu ya lalli ku ga zina ya lalli ku ga riba ya lalli ko ko ga sallaji wajibiya amma bayani ji umarni kiyan umarjin zuma wacce agbo kika wani zane ga musulunci amma an ga wale un gazi na yara mu amma wani da ya ci fondoro yi fasiki in ji kafira ko un ga ya zawu yara mu amma fondoro lokacin ga shi wajen bindiga launce da ke ko su ga zake bindiga ya in ci gudu kiyago to su musulmi guya amma wani ya fasiki muminin bi imani fasikun bi kabirasi wọ́n ti gbádùn kó wọ́n àgbẹ̀ ìbọn ẹ̀dínwó Fondoro làìfọ́ lọ́rọ̀ yi cimini ńlá àlẹ́lẹ́ àná àmì wọ́n ilé wú ne ní za mu sun yẹn gbówó nínú yẹn lè wọ́n zàtò muslim tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ka ẹ̀dẹ̀gẹ́ yi ṣẹ́ka bíi alukur'ani ọ̀gá ìdí ṣẹ́ka bíi fọ́ alìkìyani ọ̀gá ìdí ṣẹ́ka kọ́ àjẹ́nu dẹ́wọ́ kú dẹ́wọ́ kó ọ̀gá ìdí ṣẹ́ka bíi kìsìnà ètò ètò ìtúgbẹ́ náà wọ́n ilé rà ní rádìkì àná àṣe mùsùlùmí à ẹ̀ bọ́gọ̀ wa lẹ́gàn gan. ya zai jirin da da gaya ko da ya tuyi ko da aƙi da ya kuma da kiyan ko da shakka ya bago ya gaya na waki bil islam littafin da ci da bayan na waki islam ya shek muhammadu bin abdul wahab da muhimmanci farin gwaji da ɗan wuri ashin mulawun ku fiti amma littafin na waki bil islam ka zai ga alawuwa wani wayi da na jiki nan ani na ƙi da ya wangi umata mana jin a lusunnati wal jama'a wani a da wa riji don juna ne. Nawa hmm. ji gani ako? Hmm. A ce wadda a dalile daga alagboro awu a ce bai gila uwe. Au ya zida fi kalami lai au yankus ko mai zai daidai littafi ya ce kuma wani ke ko? Wani iyazu billah wani zai ce fan.

ko ya zaga alkur'an ji dacewa da zamanin naya ko ji gana ko hmm. ko ga Nga ga sa annabi mun ci ba ta yin yau ne zamani annabi sabon a fela tun a ji zamanin naya ba an ci ide bukata hadisi nan bani ani made imade tinka shi dan ngin da kiyo ide tinka ide na ide philosopher ide na ide kiyo ide great authority ku ide na kati eh de free ade free tinka ide na ngole to tiyan zakaze bai zakaze yi eh, dana ya tsanduwa yi dana ga yi wato wani da yi a kama da lole lole ya gaya ju ga ji kiyo ga yi dana ko zabe shi ga shari'a ji dacewa da zamanin na yani ya gaya hmm, gura ga kakune je gari baya lamu na wajen kakune zai lajewa na amana to banki ji ba na ta cewa abin shi abin gari baya lamu na ya eh, zanu da gewu lole ne pati ya ga kafirci shi na alaƙiya yi mu zai ya fataki las nan imam al ga las bugo so ko to so ko wa ya go wa no won li nafsi ka ba wa a ta ciwe le ya ngo diga na ko ya allazina amanu alaikum la man dalla tadaitum ko ya ga an jo bai ma na ko hmm. a ga guru ni yanayi da zanuro kura nun na yana mai zai jina kashi in ga kawai ka ba san zai san ba na jina dan yi zai yaji tubu na jina dan zai ji zabi zabu na jina dan yi kashi zai zai ka kura da buge ai lai dan yi ko e guru a ba yanzu kawo a e, yana e, to yana to nasara na jiya ashi eto eh, na tsara da ili me ga ibu na ngujin bu ya ngala kamar ji na ndoro me hmm. eh, ga yu lole e ga iri na gashi ga ya zaje ji wa da ya san zaje o fe ji o fe ji e de de gangani da yi na i'i ku an fusakum wa alaikum naran e ta ci ta ce be zabe ji gangani be ene ebogo tin tita o le de to fe tita tita na ko gum janu a iya gum ne ni non ga gum janu ga wada jo ga wa iya ka wal gudu me ya ka bi tu ko na gu jino gu janu we mo zanwe ci mai na gunji na nga nga ke aji nke aji biyu har ke ago gabe nga ke magulu ya zanwe ci ani sa sallan magan gulu ya ko ko e bo go ke misal e je gulu ya na tsara e ko gulu ya rabani ya shi na je da jibu ta je da jibu zumo wọ́n ti church ní mọ̀ wọ́n jí tu àwa ń pàtó àwa àwọn ẹjí tó ẹjí ti mọ́ náà alágbègbè àárẹ̀ ìbáradà táwọn ẹjọ́. náà lé ní gùlù látàgùlù fi di ní sí kó ìlàbẹ́ shi wọ́n á di gùlù ndé ewu mùsùlùmí yìí ibi na ya jina na alal islam wa da una alal awsat ko da ko da shishi mun dai shi mun jilba ba na sun ganga wale ma ga da ne ji kafiri ba zan ci ga ji kafira ko ne gulu waji shi no eh bane jilba ba wani lawo ga ji kafira ne ne ti gujin go saboda sai shiga la tabaru na tabaru da jahiliyati al'ula amma wala an wazu musulunci wasu wani sai gulu na tsohon ne ko? ni a gangwa ya cika cewa ma'ana lugo gangwa a zala yi lugwa bezo ko abi cike ki ga shi wa gani da sai da ga cibe èmi àmì yà ti ráyà jí kí ẹ̀ sáré ti rán wọn à wọn àjí wọn àfẹ́ fi àzùn wọn àjí hàn sáré ti rán ẹ̀ sáré ti rán wọn àfẹ́ jí náà kílà wọn àjí kí hàn wọn àlélẹ̀ wa sáré ti rán wọn àfẹ́ jí ìbálẹ̀ wọn àjí kí hàn wọn àjí hàn wá àní ìfà àtẹlẹ nga àwọn ẹni sálà ọmọ ilé tí ọmọ fi àzùn mide da su kuma wai ne wa na mide sallan mai ne kashi hada karshe hadisu wuce albuka kuna annabi ga wa tazawwaju nisa fa man ragiba an sunnati fa laysa minni ko dan gaci maga ya gina ka a ce ne ga gina ka wuce ya tun ba da kake da wani tsaba ibada jin ga wa ana kullu ma annabi wato wuce gina ka wa man ragiba an sunnati fa laysa minni ngole ni wa ngi zanne yidio amma la mutum na Ina ole ko waga de ni e wa nyo kya mi tuma na ji wanji be kan ga waji ke kan ga waji daidai wallahu alam ya ka tuji babu nako hmm. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk